takwas Septemba shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi eh shekara ta dubu biyu da ko watan tara ko oh ah, da talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi gashi Allah ya sake dawa da mu kan karatunmu na bulugul maram wanda muke gabatarwa masallacin masjidin nuri da ke mabera iddi sokoto idan ba a manta ba yau kusan za mu kai ƙarshen a kitabun nikahi sannan mu shiga barayi na biyu cikin kitabun nikahi shine kitabun falaki dama komi tsawon zama sai an rabu ko ba haka ba to kalima alkhul wadda za mu yi kanta in muka ji ba babu na shidda babu khul'i zama ya gagara amma kuma wani abu daban na daban ya shigo ciki abinda dai malamai suke kira da khul'u shine ɗaya daga cikin ma'aurata biyu ko mijin ko matar ya ga ya gaji da zaman ɗayan ko ya gaji da zama da ɗayan musamman ita matar ta ga ta gaji da zama da mijin ko ta yi hasashen cewa wani abu zai iya taso sadda ka ce ka cewa bai bukatar ta ko ko ya tashi ta tashi wani abu ya ce me ya ce kuma bai bukatar yi ne ala kulli halin sai ta bukaci cewa sun ta kai saboda wannan dalili tana iya bashi duk abin da zai karba ya sawaka mata to shari'a sai ta shigo ciki ta sulhunta tsakanin su na cewa babu laihi akwai wasu hadisai da yawa ingantattu da masu nuna cewa idan mace kan ne mijinta ya sake ta babu li babu la da gairi ma ba'asin to kaza zai same ta kaza zai same ta akwai hadisai ingantattu da yawa to amma wannan ya cikin khususiyar waɗancan hadisai mutum ta hararo akwai cutarwa gare ta irin cutarwa da kuma ta san bai iya ta ko kuma akwai wani abu na gashin gamsuwa game da shi to ta nemi ya halatta ta nemi rabuwa abubuwan da yawa suke kila bai iya gamshe ta wajen kwanciya ko ko bai iya gamshe ta wajen wasu abubuwa na rayuwa ko ko eh ta kila ta samu kan tayin wasu abubuwa bai barin ta yi to duka ya halatta ta nema in ta nema yayyadda alƙali yayyadda kan wani ƙauli ko kuma in ta nema yayyadda shi mijin ko babu alƙali ya halatta ya khul'u khul'i ya samu asali tun daga manzo sallallahu a wannan hadisi za mu karanta sai mu saurara mu jiya amma abin da muke nema cikin wannan babe kusan abubuwa kamar haka na ɗaya hukuncin khul'i ya halatta a ko bai halatta ba sai mu ce ƙaunin wahidin ya halatta ayi. na biyu saki na ko ba saki ba ne ana ce mai saki ko ko rabuwa ta duk abin da ce mai sai hukunci na uku ya zo ana idda ko ba idda in ce haka duk abin da kace game da haka nan sai na gaba ya zo ana raja ko ba a raja yana cewa saki kama aure ne ko bai saki kama aure ne ba da dai wasu sauran abubuwan za mu iya ce karo da su hadisi na farko an ibn abbas radiyallahu anhuma anna imra'ata sabit ibn qais sabit a wani nuska akwai ibn shammatin akwai karin wannan sabit ibn qais أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أغيب عليه من خلق في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتودين عليه حديقته فقالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري وانا حديث بخاري يفد شيء كما شيء إيه فتر وانا حديث ايه بخاري فتر أبان الخلعي با بخاري با mafi yawa da sun ka da khul'i duka gaba ɗaya wannan hadisin shine madogara labin abbasin ya ce wata mata ko ko mata sabit ibn qais kai sabani da sunanta imam bukhari ya ce sunanta jamilatu bintu abdullah ibn ubay jamila bintu abdullah ibn ubay kaga shi ana sa sunan jamila ko ba haka ba ehen sunan jamila ya tabbata cikin sai wa sahabi ya ce kuma sunanta jamila a bukhari ma ko da yake wasu na ce mata kuma ana kiranta a habiba bintu sahlin wasu na ce mata maryam duka dai suna yake da dama amma ba shine matsala ba matsala dai ka san sahabiya ce kuma hukuncin ya wakana ingantacce sanin sunanta wani abu na daban wanda bai rataye ga hukuncin ba don ba cewa aka yi ana wa jamila hul'i ba kowa wadda a jamila ana mata hul'i wadda ba jamila ba a mata hul'i ba haka hadisi kan ba ko kaga ashe ba sunan yar gare gare mu ba abinda aka so a ce duk wadda aure da adda aure da mijinta in wata matsala ta faru ko ni a sunanta ana hul'i shi muka so mu sani saboda haka suna ba matsala ba ce. matar sabit ibn qaisin mu riga mun san sabit ibn qaisin ta aljanna na saboda mun salla salla ya bashi garanti shi ba su wanda an ka da yan aljanna duk da abubuwa da yawa sun faru shi a cikin wanda in sun kai magana a halitta tai irin nau'in halitta ne bai ya magana a hankali sama sama yake magana da bai magana sai murya ta daga to lokacin da ayat ta sauka la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi ya shige gida ce wallahi bai sake fitowa saboda akwai matsala don yana gaba ga annabi shi ɗabi'a ce da duk magana sama ta kai suna kire ta annabi to kuma Allah ya ce ya la tarfa uwa aswatukum sauka sautin nabi kuma ga irin kwatso da irin tanadin da Allah musu bai da abin nan akan haka sai da manzo sallallahu alaihi ya aika a kira shi menene ya sabitu ya ce ya rasulullah ji abin da aya ta sauka ni kuma ya tsare wannan shi yasa na gwammace in yi sadaka ce ai sabitu baka cikin su kai da dan aljanna ka gani ko kike na samu aljanna ko ba haka ba sabitu ne kai su mutune kirki ehem to mata kai a tattin nabi sallallahu ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta ya rasulullah ya Allah sabitu ibn qais sabitu ibn qais dan gamiji na alaihi fi khuluqin wala dinin ban ai babu laifi gare Indi a wajena na a addini da hali bai da matsala addini dai tsare a duk dokokin Allah tsare wajibai nisanta haramun bai da matsala sannan huluk hali faɗin gaskiya riƙon amana kyautata ne menene menene bai da matsala kila an fahimta walakin ni a tarahul kufra fil islami sai ina kyamar in kafirta bayan daure na yi musulunci ina musulma in jawo ma kaina abinda ta kafirta ni ko kuma ina kyamar kafirci cikin musulunci ma'ana ga ina jin daɗi kuma ga wani abu na wahalsan to sai mun jin ya alaka ta koko menene ka wahalshe ta ga shi sabitun da kaisin amma dai ba bangaren addini ba saboda in mace kawo ma ka alƙali yana saba ma doka Allah ba magana cewa ayi kul'u bai sallah to mi a kul'u shike na ce dole sai ta zanna shi in bata zanna da shi ba ta bashi kul'i a'a ba haka bane bai sallah ko bai azumi ko bai zakka ko ko ba musulmi na ba Ha dole dole ka raba su ko ko bai ci da ita ko bai tufatar da ita ko ko bai biya mata bukatotinka ta waɗanda shari'a ta aza mai to dole ka samu mata mafita ba kulwa kai nan ba amma bai da laihin zanne bai na tsaye wani abu na wanda ba laihi ba a musulunci ba laihi ba ga al'ada ba laihi ba ga kowa kawai kila ya tana gani ya samu ta tarnaki ko ko akwai wasu matsaloli to shi ka sa ayi kulli kila mu fahimci wannan dukan nuskohi zabban mamaki wannan hadisi in sun ka ɗauko shi daga bukhari suna kurin na naƙalu daga ciki har da mai bulugul maran ibn hajar ya kurin ɗauka hadisin abin ka da ban mamaki duk da sun kai shuruhu na bulugul maran haka ba su saba ga karima ba hatta da samir wanda ana ganin gaskiya hakka ta hakikan lamati da lahu shi ma ya dan mance bai ambata haka ba hadisi in ka diba cewa ta yi sabi tubnu qaisin ma a'ibu ko ma a'ibu ko to ba haka yake a bukhari gaba ɗaya ba haka take ba ma a atibu ba sani ba ko akwai nasa da tassa haka nan ma a atibu kuma da ta ya ta ya-un, ita ɗaya za mai suwa ta a atibu a atibu daga itabu na ba daga aibu na ba ehe ma a atibu in ka haddace shi a cikin duk inda an ka ko in ba ga ka koma ga asulu ba to haka za ka haddace shi wannan wani bawan Allah mutumin indiya da ya yi ta hakikin ko ku yi magana kan bukhari ya zo ga wannan hadisi ya shadda wannan nan ni ga wannan fa'ida ni ma zabban shawa cikin kamu in kawo bayan sallar ga ni ga wannan nuska kuma ni koma ga bukhari da duk sauran ruwayoyi duka ma'atibu ma'atibu har ni mamaki kuma shi ya yi ishara ga wannan ya ce mutane da yawa wannan hadisi na koyuwa gari suna karanta shi ma'aibu alhali a nuskha asul ta bukhari ma a atibu yake kuma dukan ruwatu ma a atibu suka cewa Allahu a'lam sabit ibn qais ma a atibu daga itabuna ka zargi mutum kuka ga laifi ne balle ganin laifi ne ga komai wajen addini ko wajen hali walakin ni akarahu al-kufra fil islam ni ta kaso fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce a alaihi hadiqatahu zake mai san masa gona ta da ya baki sadaki gona ta da ya baki sadaki zaki bashi abi tai qala na'am tace eh manzon Allah zan bashi a ruwayar daru kutuni tace qalat na'am wa ziyada ya rasulullah zan bashi gona ta kali ina bashi ni da ya ramu da ni manzo sallah sai ce amma ziyadatu fala kali dai babu shi bari kari ke dai ki bashi gona tai ta bashi gona tai sabitu sabitu mazo sallah sai kira sabitu yace kaji kaji karbi gonarka gashi nan magana yace iqbalil hadiqata karbi gonarka ya kai sabitu wa talliqha ta taliqatan ka sake ta saki sakata kila an fahimta ku yin ko ku rike taliqatan ko ba haka ba talliqha ta taliqatan abinda wannan hadisi karantar da mu abu biyu ko abu guda dai ta kwana amma muna iya abu biyu na farko yana karantar da mu ashe ya halatta a yi mai ai ko ba haka ba sannan khul'u ba abin da ka adda alaka da addini ba in bai da addini ka raba su alkali babu magana kullu ci amanarta in bai da khuluqu khuluqun da ka karya ka'ida sai ka raba su kuma shi kenan babu abin da ya ya abin nan ya ya shafi wannan dole ka raba su kila fahimci wannan mun samu wannan ashe khulu ya halatta abu wata muskila da za mu magance ya ce waɗanne ka hata ɗari ka sake ta shin kulu dalaku na ko ba dalaku ba kila an fahimta mu yi magana kai ne yawa to sai mu ci gaba wa fi riwayatin lahu a wata ruwaya ta shi bukhari wa amarahu bi ha. sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya sake ta amma can ga buharin da yake mana ya kawo shi da larabci naina. ibn hajar can wanda yake cikin bukhari wa amarahu yutalliqha wa amarahu yutalliqha ba bi talaqiha ba ya bashi umar yace sakatta an fahimci wannan yawa to alhamdulillah duka ingantattuna. abu na gaba har yanzu mu hada hadisin sannan mu hidda hukuncin wali abi dawuda wa tirmidhi wa hasanahu abu dawuda ya sake shi ma hidda hadisin tirmidhi shi ma hadisin tirmidhi yace hadisi na hasanun أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ثابت بن قيس تاي خلئي daga mijinta ikhtala'at ta tsanci kanta minhu daga shi sabitu faj'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iddataha haibatan annabi sallallahu alaihi wasallam iddata haida guda ko ba haka ba amma kuma kun san a والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كما هكذا ita ku yace mata haila guda shi yasa ka gane akwai wata magana kenan kenan bai zan talaku ba bin talaku na salasatu kuruyin za a yi tsarki uku ko haila uku ko ba haka ba in ku an ka ce haila guda to ba talaku na ba to kuma amma matsala an ce dallikaha ko ba haka ba to talaku kenan da suka ce ni an hukunci ana firaqo rabuwa da lafazin talaku kuma ni za mu ƙara bayani wannan hadisi dai na ƙara nuna muna dai mun ƙara samu wani sabon hukunci faɗa ma kowa shi ne mai shi ne wadda an kai kuli da ita za ta yi haila guda wannan shi ne ƙauli rajihi duk da akwai ƙauli da saba mai amma za mu magana kai ne ƙaulin rajihun za ta yi mai haidatun wahida mun fahimci wannan wannan hadisi ingantacce na abu na gaba shin mi Allah yin sabitu da har cewa ya rabu da ita to ga wani hadisi nan duk da nan yana da rauni amma bari mu karanta haita kwana sannan mu bi ta hakiki daga baya wa fi riwayati amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi inda ibn majah ga riwaya amr ibn shu'aib daga babansa daga kakansa kakansa abdullah ibn amr babban sahabi wanda ibn majah ya rawaito anna sabit ibn qais kana damiman sabit ibn qais din ga da ya mata sore bai da kyau gani damim dan ka ce damim wa bin wa muwaimun wanda in ka gani babu shawa irin shawar gada mata ka gani ga mutum ko ba haka ba ehin babu shawa ga hinan babu kyan kallo shi addamimun dama wasimun kyakkyawa wasimun damimun mara kyau mai muni kila an fahimta ehin kuma waɗanga sifofi guda biyu da wasim da damim ga namiji aka sasu. su ko ba haka ba ga mace a ce jamilatun ko hasana'u ehin in ba ta da kyau sai a ce mata shauha'u ko qabihatun ita ba a ce mata da nimun dama dai kun san ko ga turanci akwai irin waɗannan matsaloli ko da hausa eh cewa aka yi a wannan hadisi bai da kyau gani ashe ka ga rashin kyau ko ana kina zama dalili mace ta nemi cewa a raba su to a hadisin dai haka ya nuna amma hadisin yana da dan rauni bari mu dai mai da hadisin ta kwanan mu ce wa anna mar'atu to matarsa qalat sai ta ce laula makhafatullahi ya rasulullahi ba don tsoron Allah ba idza dakhala alayya in ya shigo daki na la basaqtu fi wajhi da nayi kaki na tuha mai tir da gani ne babu kyau gani wala kamar iya amai irin wanda mata ka cewa ko ba haka ba in ta gane kamar ta yi amai eh to wannan kila ba mu sani ba Allahu alam amma dai hadisi yana da rauni saboda samu al-Hajjaj ibn Arfa al-Hajjaj ibn Arfa mudallisun saboda haka hadisi ya lalace amma sai mu koma muna da wani hadisi wanda ka dan nuna muna hasken dalilin da yasa tace a rabu da shi kuma gaskiya ba wangana ba bukhari kuma shi ya rawaito shi in ka diba wannan hadisai bayan babu hadisi na ɗari dubu biyar da ɗari bakwai da saba'in da da bakwai in ka diba nan saba'in da 74 da saba'in da uku da saba'in da hudu da saba'in da biyar da saba'in da da shi da ya ta maimaita ko san bukari na maimaita hadisan to daga ciki karshe ya dan bada wani abu in ka zo ka karanta kalima in ka dan ja mata layi zaka fahimci wani abu tace inni la utiquhu ya rasulullah la utiquhu in ka da larabci sosai in mace ce ya zan wata da wasa ya rasulullah ya yi min yawa ina jin kila an fahimta tace ya yi mata yawa ba ta iyawa da shi babban matsala kenan ko ba haka ba ehe muka ce mu fassara da hausa yana ma'ana kenan wajen kwanciya ko ba haka ba ya fi karfinta wahal ta ya kai fiye da kima kaga don kar ya zai kashe ɗan mutane ko ba haka ba <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ce to lalle dole a raba tunda ba ta iyawa wannan bukhari shi wannan kuma shi hadisi na ingantacce kuma shi a hikima kaga dole a raba ko ba haka ba amma ba wajen rashin kyau ba tunda rashin kyau ai lokacin ta aure ai ba lalacewa da nan wanda yake da ya hada ma haka yake ko ba haka ba tun sada ta aure ai bai da kyau tunda kyau ba shekara aka ba shekara da ana canza ma sifa ba ko ba haka ba bale a ce sar da yana kaza sifa ce kaza amma da shekara ta dawo sai lalace ko ba haka ba Kun ba wani aiki sa yana nan wanda yake ta aure ta ga na so ne na nan illa asirrin da bata sani ba sai ta kwanta da shi shi ta sani ko ba haka ba to ɗaya daga cikin dalilai ina fata ina fata mun hararo ɗaya daga cikin dalilan da ka sa dole a bada kuɗi tunda ba ciwo na ba shi ko sai kai mai gamsar da shi ko ba haka ba to kila yana jin gamsuwa to ita ko tana shan gwani ko ba haka ba kaga tana iya gaskiya ita kan ba ta iya in haka nan lalle ba ta iya araba su kila fahimta ko irin zamananci yanzu shi ma halatta na zamani irin misali kila mace ta yake tana aikin gwamnati misali ba na so ba ina so in ba mata dama ba amma ina so in faɗi abin da malamai ka faɗi ko ba haka ba kace ka ka hana ta aikin gwamnati ko ba haka ba ko ko kace ka hana ta wani abu kace a gaskiya ita ko ba ta iya bari amma don Allah in dai an yana yiwa ko nawa kaka son ta baka faɗi ka yanka ta baka nan kowa ya zauna matsayi ne ko ba haka ba in har ka ji kana iyawa kai ya haka nan yana zama kullu kila mun fahimta duk wani abu da wanda ba laihin kana ba cin amana ba baka ci amanar ta ba to nan. wanda kuma shari'a ta halatta mata wannan kila an fahimta in shari'a bata halatta mata wannan ba nan baka ba dama da wannan kila an fahimce ni masha Allah ala kullu halin ɗaya daga cikin abubuwan da ka sa a yi kullu nasin aya shi kawai cewa yayi at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko ba haka ba sai ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a ko ba haka ba sai ce ni illa an ya khafa alla yuqima hududallahi ba haramun na abinda kabba mace na sadaki ko wani abu ka kwace ka kore ta haramun na amma sai fa illa an ya kafa sai in sun ji tsoro malaman sun suna da fassara biyu ga tusuwa ita mace da mijin duka ba suna zaton Allah ya kima hududan layi. zaman sabon Allah ɗaya za a yi don lalle shi bai raga mace ita kuma ta raga mai saboda haka wa Allah ɗaya za a yi ko kuma illa an ya kafa sai in su hakamani haka hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha in in aradul islah ko yuwaffiqu Allah bainahuma ko illa an ya kafa sai in su waɗannan dangin na dangin mace dangin miji sun tabbatar da cewa in sun ka kyale su haka nan zama auren da bai yiwa kila fahimta to irin nan in ya zan haka ba Allah ce fa in khiftum Allah yuqima hududallahi to in ku waliyai ko ku da cijai ko ku jama'a gari kun ka tabbatar da lalle wance da wani ba za su samu jituwa har abada ba saboda ni saboda zaman su bai daidai sannan kuma ga shera bala'in sun ta bai sakin ta to babu lahi Allah ce fala junaha alaihima babu lahi akan mace da mijin fi maftadat bihi ko ga duk abin da ta kanta da shi kila an fahimta kenan abin da nassin aya ko zahirin aya ka magana muddin da ya zaman su bai kawo sulhu lalle lalle ba a ba a to shi kina arabu rabuwa kuma ana iya hulɗi kanta musamman in ya zan ita ta buƙaci arabu don mafi yawa ita ka buƙaci arabu har hulɗi ya ja kasan shi namiji da ya ji bai so saki ya kai ko ba haka ba shi namiji bai da wannan matsalar da ya ji bai son tana ya sake amma ita ka sun a sake ta ko ta ji akwai wahala ko ta ji irin gwanin da ta kashi ko ta ji wasu abubuwa da ba ta iya jimre ma amma kuma ba ta iya sakin kanta to in haka nan babu na yi ta nemi sai dafu kila an fahimce ni to mu ci gaba mu kaɗan mu gani wali ahmada hadisi shi ma na tahir yana dan rauni wali ahmada min hadisi sahal ibn abi hasna wa kana zalika awwal awwal khulqin fil islam aka ce wannan khul'i da an kai na matar sabit ibn qaisin shi a farkon khul'in da aka yi a cikin musulunci shi a farkon khul'in da aka yi a cikin musulunci to Allah alamu da dai hadisin da'ifi na amma dai kila lalle haka magana take don ba mu da wani hadisi da yace an yi wani khul'i in ba wannan ba kila an fahimta to abubuwan da muka yi ta kamar cewa cikin wannan babi na farko ya halatta bi a yi kul'i na biyu kul'i sakina ko ba sakina ba na uku ana raja'a ko ba a raja'a game da kul'i ana raja'a ko ba a raja'a ana cewa na mai da ke kawai miji ya so ce to ke na ko mai da na sake kama aure na wannan babu shi kwata-kwata babu shi za mu ja aya mu jiya babu wannan mu rike wannan amma abu na biyu suna kome ko ba su kome damar da ya ce ya mata rajiya ya mai da ita wannan babu shi tunda da amma ba shi yadda wannan haƙƙi ba amma in kai yi nadama yayyi nadama suna dawa mazahibul arba'a gaba daya da imam shafi'i da tun daga abu hanifa maliki shafi'i ahmad bin hanbal da sauransu su danga sun ce ba a dawowa kila fahimta kowa ya yi da dama cikinsu nan ba a dawowa amma a gaskiya wannan ai haƙuri duk da dai mazhabi na na arba'a za ka kira shi mazhabul jamhuri ko amma da'ifi na kwarai da gaske ko ba haka ba da'ifi na ƙware da gaske sa'id ibn musayyibi da ibn shahabi zuhuri sun ce suna komawa kuma sun ba da dalilai kuma dalilai su sun yi karfi ko ba haka ba saboda haka kawai abin da an magana idan dai ta yi nadama yayi nadama sawa'un idda ta kare ko idda bata kare ba in idda ta ta kare dama ba idda ta kai ba haidatun ta kai ko ba haka ba eh to ko ta kare shi an ce ko ta kare ko bata kare ba ran da ya bata abin da ran da ta bashi abin da ya bata firaku an kai rabuwa an kai kuma firakun ba'inu. kila an fahimta ta in inda ya kuskura shikenan ta kare da shikenan to amma da yake fara ku an kai shikenan in yau yace ya dawo sai ta bashi ya ba bata yan kayan nan da amsa shikenan a sake ɗaura aure kila an fahimta wannan shi ya daidai da matsalar shari'a shi ya daidai da sauran ayoyin da zamu karanta musamman in muka zo babu talaki da duk kuma duk hadisan zamu ce karo da su cewa ni cewa in yayi nadama ta yi nadama ya mai dan mata abin da ya amsa shi ke shikenan a sake daura aure mun fahimci wannan wannan kuma bagana mai yawa game da haka nan amma kila ba zan karanta ta ba abu na gaba shin saki ko ko a ce kul'i saki na ko ba saki na ba to wannan akwai ɗan rigima game da shi amma dai ba saki na ba ya fi ƙarfi dalili an tambaya abdullahi ibn abbas shin saki na ko ba saki na ce ina ka zama saki in ko ya zama saki kenan ana saki hudu kenan ana saki hudu don Allah saki biyu kwadi sannan ya kwaɗi sannan ya kwaɗi kulli sannan ya koma hudin saki to in ka ce saki na ya kwadi saki biyu ya kwaɗi ni hul'i sannan ya kwaɗi sai ya zan nawa kenan hudu ya ce Allah ce waye bari mu ja aya ga ta wadda karanta yanzu a ɗalaku marratani ko ba haka ba kaga saki biyu shudi biyu aka saki kana ai sakin mace za mu zo mu yi bayani kan gaba talaki kana sakin mace sai a ce daya ko ba haka ba in an ka shirya an ka zuzunta ta koma dawa wani abu ya shiga tsakanin ka koma sakin ta biyu ko ba haka ba ba an samu biyu ba sai Allah ya ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin ko bayan shudi biyun in ta dawo to Allah ko ka rike kwarai jabau ko ba haka ba bi in ta kucce kuma shikenan ko hatta tanki hazaujan ku. ko ba haka ba saboda haka fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin ko ba haka ba dauki an yi ni an yi talaqu maratani sai Allah ya ce wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa alla yuqima hududallahi hududallahi wa in khiftum alla yuqima hududallahi ko fala junaha alayhi ma fi mabtadat bi ko ba haka ba kenan ya zo nan ko ba haka ba an yi biyu ga hul'i ya zo Allah ya ce tilka zuwa cikin aya tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududullahi fa ulaika hum zalimuna a ta kare ko sai Allah ya ce fa in tallaqaha ko ba haka ba eh fa in tallaqaha fal ayatu kadimu gawa fa in tallaqaha fala tahillu lahu ba'du ko hatta tankiha zawjan ghayrahu haka ai take eh fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayrahu to daga wannan kuma in ya saki sakinta ba ta haram ba ta halatta gare sai ta aure wani saki na nauke nan na uku to ka to aya akwai marrata ne an yi biyu sannan ga hulqu ko ba haka ba sai ce fa in dalaka na uku in kace shi an na uku to hulqu ba dalako bane shi an fahimta hulqu ba dalako Allah bai kira shi dalako ba saboda ibn abbas ya ce ah, to gashi Allah ya halatta da hulqu ba da tadalika taini sannan kuma an ka halattar da cewa bayan ka hulɗu kana aimai sheta kina fahimta in tawa mace saki biyu sannan kun ka dawo kun ka shirya saki bayan saki marra ta yi sannan kun ka dawo kun ka shirya sai kuka yi hulɗu tsakaninku kuka rabu ka so ka koma ana koma ko ba komawa ana koma akan ƙauni rajihi ingantacce sai ka ba ta abin tabbata sai a mai da aure ko to ai ba a koma ba saki na uku ko to a take na hulɗu ba saki na ba dalili na biyu Allah ce waye wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna sal eh idan nake salasata qurun wayanda an ka saki za su zanna kuri uku haila uku ko ba haka ba to ka san ko duk qur'an duk kokarin tafsirin ka ba ka wuce annabi ba ka annabi ne ko ba haka ba eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai ne ya san wal ya yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun sai ce mata ta zanna haila guda kenan in inda mu'allaka ce yana ce mata guda kenan ashe alko laysa talaka kila fahimce ni duk da abin da sani kana na ta kaka mu kiyaye kware da gaske duk mazahibu sun ce kan ta nan kusa kasa kasa sai ce wal khulu talaqatun la raj'ata fihi ko ba ka bai ziya ce ba wal khulu talaqatun la raj'ata fihi a malkiya. ko ba haka ba khul'i saki na to laysa talakan la raja'ata fi a fihi raja'a ana mai dara duk wannan ana raja'a ba saki na ba kuma sannan ana komi kina na fata mu gane wannan abu na gaba da aka ce ma kun uba saki na ba kuli an halatta a yi kowane lokaci ana yi ne ga mai haila ana yi ne ga duhuru ana yi ne ga mai ciki ana yi ga wadda ba ta ciki kowa kowane kamar mun san nafsin hadisi ya ce ba a sake mace cikin haila khul'i shi ko ana yi fi kulli wakatin saboda bukata za ta kawo shi ko ba haka ba kuma dama ita ko huska shari'a in wahala ta zo bukata ta zo ko ba haka ba ana didin abin da ya tsama ya shi matsala to sai an karin ja duk abin da mace ce ta zaɓi a sake ta a rabu da ita ya yi matsala ya shi wahal wa tsawon haila tun da ma sakin ta cikin haila tsawon kwanakin haila zai kara mata madadin sai ta yi haila uku sai sai ta yi hudu kila an fahimta saboda haka wannan na cikin dalilai abinda ka nuna ma kulu ba saki na ba ga saki namiji shi adda haƙƙin raja'a ga kul'i bai raja'a ko ba haka ba mun ce bai raja'a bai ya kawai na mai da ki sai dai mu sai dai shi Allah wanda ki hankuri don Allah ke hankuri ga kayan ki cewa Allah cewa annabi wasu ka ce amma in bai da imani ba in bai da kida ka cewa awa ya wata wa Allah cewa annabi cewa kakan cewa cewa kushewar tsohonta don Allah ta dawo ko ba haka ba ga ashe sai ya roke ta ko amma ga musulunci wadda ka saki da ka ce ka mata a shi ke ta dawo ashe har yanzu kun ba da kaso bane kina fahimta wannan daga cikin dalilai da sun ka kawo ba dalaka bane mu bar saura abun da yawa ina jin ra'ayin ma ibn hajar shi ma kai ne kila za mu ce ya tafi kan cewa alhudu laysa talakata kun gano wani wata hikima mista yayi khulu da ya kare sa ne ce kitabu dalaki sai zai magana dalaku ashe kullu ba dalakatun bane da dalakatun na da cike kamata ya fashi ko haka ba shi sa hadisi akwai hikima sosai kwarai da gaske saboda wancan mazhabanci na ta da katul lara ga tafi Allah ta mu kiyaye kuma mun ka dauki wannan ya mu da farki ko ba haka ba muddin kace ko khuli da matakka to kana kana samun matsala ko ba haka ya an kace dalaka sunna ko eh saboda haka da ka dalaka umar ta kun kai da kun kai khuli to a ta tanki a zaujan gaira ku kaga ba matsala ta kai wannan dan wani itirabi kawai da suka yi suka ce a'a da mu an ce haila guda abin da sa an ka ce haila guda su ma mahacca da laqun abu biyu suka yi itirabi da shi na farko suka ce a'a abin da sa an ka ce mun ka ce da laqun na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ike bil hadika tika wadanne ka hata dalika ta yayi umman da lafzul talaqu shi babba hujjar mu ko ba haka ba ya umman da lafzul talaqu wannan hujja ce ko sai sun ka ce shi yasa lizalika samaina hudata dalika ta dalika ta ko sannan abinda kuka ce cewa ai don an ce a haila guda ai ba shi a dalili ba an ce a haila guda saboda ni saboda ba ta dawowa ko abin da yasa aka haila uku saboda ni saboda a bashi dama in bai samu da ita ba haila ta farko dan kara ba haila tazara kila zuwa haila ta biyu in bai dawo ba akwai haila ta uku ko to don a bashi tazara to da yake shi ko kul'u ba raja aka yi ba sai an sake samun daurin aure Sawa'u ko ta kare da ko ta kare da shi yasa babu hikimar da an kace kai uku shi an kace kai guda kila ban gane ku kun ga tawilin su ba sai ka ce musu to shikenan ashin in dai ya zan du'a ba hi tazara shi ka sa an ka sa idda uku to shi wanda sakin mata ta sa uku fa marra ba'da marra saki na uku idda nawa ta kai uku kila ku gane hamsa wata ba in mu ce saki mata ce daya an ka shirya ta dace ke ta biyu an ka shirya ta dace ke ta saki uku na uku din tana saki yana koma gare ta yana ta ya sake to idan na ta kai to shi misra tun da bai dawowa a ce ta yi guda in dai wance shi a dalili ko ba haka ba in dai dun cewa babu damar ta koma ba a kome shi sa an ka ce ta yi guda a huta to shi ma wanda ya saki uku kamata a ce ta yi guda a huta ba sai da ku kun gane kan haka in muke ya baka ra'ayi ra'ayi ba bashi wa ka kasai sai ka sa hadisi ka buge shi kuma Shi shikenan ka gama eh abu na biyu cewa kuma hujjar ta farko shi da ita ka ruwa dalika hata dalikatan ko ba haka ba sai mu ce ta kunce ibnu hazm al-lahi gare babban lahi ibnu hazm sun ce yattabi az-zahira lafazi ka umarni da shi ka da komi fa an antum ahlu zahiri kenan ko ba haka ba dai kun san yan zahiriya saboda dalika kun ka umarni da shi ta dalikatan da lafazin kun ka ihwana fil lafzi fil zahiri ko ba haka ba to kun san halin zahiri ko ba haka ba su kuma ka kara kace mutum kirista na kace ne dan hadan a gare su kina fahimce ni saboda haka duka hujjojin ba su karbuwa ala kulli halin at-talaqu al-khudu laysa talaqatan kuma fihi raj'atun kina an gane ba saboda haka ittifaqan al-khulu fathun aka cewa budewa na bude aure na ba a lisafawa da shi cikin komi bude aure na sai ka ce in ka ce ni sai mu ce muna da ire-ire ne mutum ya aure kauna ce ko ba haka ba yana wanda ba musulmi ba kai ya shigo musulunci ka ce wa gace mata tata eh mata ka ce ni sunanta sai faɗi sunan ubanta gare ko ba haka ba kamar yaya fa ubanka na ta sace ai uban mu guda ko ba haka ba ce uban su guda so sai ka ce ni sakata firaku akai kila kun fahimce ni duk nikahul batil duk firaku akai kila an fahimta to amma ai sun yarda ga malikiya sun yarda duk abin da za a tara ku ciki ne sai aka yi takatta dalaku aka yi kina kun fahimce ne ko ashe kenan ana unhan da lafzu dalaku ba ana nufin dalaku ba ko gani ko ga taraku Allah sa mu gani abu na gaba sai mu shiga kitabun nikahi in lokaci na bani akan kallon lokaci na bani eh da rabi wai akwai tambayi ko kitabu talaki kuma ga shi alalle akwai gumurzu da a cikin kitabu ɗan ko oh, bari mu tsaya insha Allah sai dai abin yayi Allah kitabu talaki za a sha tambayoyi <laughs> ah, masha Allah barakallah ah, insha Allah nan za mu dakata karatun wannan sati din muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya bashi lada ta karantarwa so mun samu tambayoyi lalle masu abubuwa daban-daban wanda ko amsa su shi kan shi ilimi ne babba insha Allah za mu fara karanta su wannan yake cewa malam mace ce ta ci kwalar mijinta ta ce sai ya sake ta ba tare da ainihin ka tauye mata hakkinta ba wato shi din bai tauye mata hakkinta ba yace shin ya samu yace sai ta biya shi sadakin sa ko dukiyar da ya kashe a ta ci kwalakka ta ce sai ka sake ta sai ka ce baka saki ko ba haka ba ba magana tashin tashi na ta biya in ta ce ba ka ki saki sai ta ɗau matakin kai ka kotu ko wani abu ko ba haka ba ko ta kakka duk inda za a kai ka ko ba haka ba can in an ce a bada kuɗi inda ma shi kaka so karshe za a ce ma ta faɗi dalilin da yasa ba ta son ka dalilin da yasa ba ta son ka dai in dai ba na addini ba na kuluku ba babu dalili kan haka nan ko ba haka ba amma in ka ga dama ka baka ta baka kuɗi tana ya baka ala kullu halin dai mace ta rike bin tace sai ya sake ta babu ni babu la ta ta da Allah hadisi ce ya tabbata kan haka nan dama ai abu na hankali na ba na cin mutunci bane in dai akwai dalilan da yasa taka neman wannan ta nema kuma da hikima kuma ta hanyar shari'a da ta yi da ita ba ta rike kwala sai ba ko ta ce mutunci ne Allah samu gani an ba dole duk abin da mace ce kai ba kai ko ta ce sakatta in baka sake ta ba baka haifa uwarka ba kaza kaza duk sai ka jiya ko ba haka ba Allah ya samu gani a wannan yake cewa assalamu alaikum yace Allah ya kara mara lafiya da imani amin yace aka maka Allah shin yanzu idan mutum ya yi matarsa saki biyu har ta kai ta fita ta auri wani to idan ta dawo waɗancan sakin suna nan koyaya lalle wannan tambaya ce mai fa'ida kwarai da gaske kuma kitabu talaqi za mu shiga saboda haka sai in ce mai kauli rajihi waɗannan suna nan sai mu ce mai kauli rajihi ko ba haka ba amma da yake kitabu talaqi za mu shiga zai ji shi da tambaya ta in ba yi da ganewa ba shin aure aure in ka saki mace ta ta auro in ta awo ta rusa wannan wasu ka ce eh ta rusa shi wasu ka ce a ah, bata rusa shi ba bari ku ji wata hikimar in ka saki mace tattahi yanzu saki daya kun ka shirya ta dawo da ta dawo kan kan nawa nawa akwai saura biyu ba sai ka koma sakinta sai tattahi ta dawo nawa da saura to sai a ce da ka sake ta sakin na farkon ko na biyun da ka sake ta saki na nawa kenan na biyu ko sai ta auri wani namiji baka bai sai ta ba sai ta ta ta aure ta aure kuma ta ji can bai mata ta fito katte ka koma an ka in za daura aure yanzu kan ya gyara za daura aure guda ta rage ko i guda ta rage wanga na wanga da ya auro ya aure ta bai rufe wadancan biyun ba to wannan tambayi ku to da mutum ya sake mace ta dawo ya koma ya sake ta ta dawo ya koma ya sake ta saki uku ko ba haka ba sai kun sai an kace ni ba ta sake aure sai ta aurewa hatta ta yanke a zaujan gairahu da ta aure namiji shi wancan mijin ta aura ya rage saki nawa in ta dawo kan nawa za daura aure ya za a yi rode saki uku amma bai yaro shi biyu kun fahimce ni ya rubuce uku bai ya rubuce biyu kace in kasake ta daya ta dawo ka koma kasake ta biyu ta dawo ga sakin biyu tatta ta aure in ta dawo sai a daure kan ya giya guda kacce wancan ta aure bai roshe biyun ba amma in ka sake ta saki uku tattai ta dawo wanda ya aure ta ya roshe ukun gaba ɗaya shi a hujjar cewa duk wanda ya ce masu da duk ta auro ta dawo ta rushe wanda an kayo hujja ta kenan Allah ya ce fa in dallaka fala hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu sai ce abinda ayyuka nuni da duk wani miji ya aure mace ka bayan ka sake ta ya rushe wannan auren ya rushe wannan ni wannan sakin da duk za a daura aure kan sabbi za a daura kina kun fahimta hujja ita ta a hujja ta kowa ko ba haka ba to amma sai an ka ce ko ko sai su a ah, malama hadisi sun ka ce ba haka ba bai taba rushewa sai an gama kirge saki guda ta ta aure wani bai rushe ba saki guda ta ta aure wani bai rushe ba saki na uku sun dalili babban dalili Allah shi ce dalaqo marratani kaga Allah tabbatar da suna nan ko ta aure ko bata aure ce suna nan dai ko bai ce suna nan ba shi yace suna nan dan yanzu ka sake mace ta dawo ka ko ka sake ta tatte ta aure wani ba biyu ba tatte ta aure wani bi Allah cewa ya marratani suna nan shi Allah yace ba su rushe ba sai Allah ce fa in tallaqaha min ba wa in tallaqa fa la tahillahu min ba'd Allah ni shi ya nuna cewa wayancan sakin biyu ko wani ya aure ta ba su rushe ba amma dai kila barin bari haka dan in muka ce kitab talaki bayanin zai hita abin da kasan ce don ta auri wani miji duk waɗannan raggon suna nan wanda dama ka sake ta suna nan abin da ya rara ɗaya ko biyu shi za ɗaura aure kai ne Allah samu gani a wannan yake cewa idan aka yi saki biyu sa'an nan aka yi hul'i tau idan sun dawo za a ɗaura aure ne sa'an nan da ya giya nawa za ta dawo ne in ya dawo za a ɗaura aure kuma da ya giya biyu za ta dawo saboda kul'u laysa da alaƙon nan ta ni da Allah ce su ɗaya na sai a sake sauran aure sai a ce to sura guda ka da kyau ah, wannan yana tambaya game da ibara wadda wannan sahaban ya ta yi cewa ita tana kin kafirci a cikin musulunci sai shin wani irin kafirci ake nihi a nan wannan kufurin amali aka nufi ba kufurin kadi ba kafirci wato ma'ana na amali irin Abdullah bin da ya fassara al-kufru duna kufrin dama ana aqida akwai shi al kufuru duna al kafirci gida biyu na fiski gida biyu na nifaki gida biyu na duk waɗannan da aka cewa duk gida biyu suke zalunci gida biyu na ko da ke zalunci uku na amma kufuru akwai itiqadi akwai amali fisku akwai itiqadi akwai amali nifaku akwai aiki aitikadi akwai amali dama abin da kadi na duk waɗannan rashin yadda da addini gaba ɗaya nifaki bai yadda da annabi ba bai yadda qur'ani ba bai da kahiri na shebran illa do ga wata shi ba musulmina shi an nifaku ne kadi. amma nifakun amali a musulmina shi na sallah shi na azumi ya da Allah ya da komi sai dai halayen can da annabi ya ce halayen mai nahiki ko ba haka ba yana yanzu saboda haka idza haddatha kadaba wa idza atmina kana wa idza ahada gadara ko idza sama fajara yana dan taba su ko ba haka ba to kakkace mai innal munafiqina fi darakil asfali bai kai can ba mudahiki dai na an ba mai sa shi wuta ga irin waccan ma'ana kace duk da lamarudu da karu duk karkashin sa yake ko ba haka ba fi darakil asfali a dai lalle ka lalle nifaki na sosai haka nan fisku fisku in bai yadda Allah bai yadda manzon Allah ba ko ko yana suka addini fasikun na kadi. amma kila yana zane yana kare wannan fiskun amalina bai da shi musulunci to shi ma nan kufur din takamiri kenan ko ba haka ba ai babu kufuru kamar kare da miji kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yace haka nan yace wai kafurul ashira yace na leka wuta ni ga mafi yawan cikin wuta mata na ya suka ce saboda ya rasulullahi yace kasurnal la'ana wai kafurnal ashira suna yawan tsine tsine kuma suna yakfurnal ashira wai kafurna afwan wai kafurna sai tsaya nan sai suka ce ai kafurna billah kala la ya kafurna al-ashira yace wai kafurna suna kafirci sai suka ce suna kahirce ma Allah sai ce ba kahirce ma Allah ba kahirce ma miji tun kas dun ba su gane ba sai annabi ya ce da ka kyautata ma ɗayan ta tsawon zamani tun auren ku har shekara 20 ko 30 ran nan kadai mistake kadai santi wani abu ta kaso kace ba a sai ta ce ban taba gani alherin ka ba ai kufur kenan ko ba haka ba to ta ta son ta yi kufuru ta ci mai mutunci ta watsa mai miyoki daga hadisin gaba isi ko ba haka ba ko ko ta ki yadda da shi saboda zai kashe ta ko ba haka ba wannan kufur ta kawa gudu Allah samu to wannan yake cewa a kwanakin da suka wuce malam kai wani abu da ya kwance mini kai da ka yi karatu a wannan masallacin bayan ka kare sai aka tayar da sallah ta isha'i sai naga yi sallar isha'i da aka yi raka uku sai naga ka zamna yi tafiya ka sallama hakan ya sa na cewa watakila ba ka yi sallar magariba ba ne tambaya ta anan shine da allah malam a cikin wani littafi wannan hukuncin yake domin kada hakan ya same ni na aikata wani ya tambaye ni a cikin wani littafi na gani to inda ban san yaka ainihin ta kamar na abin da ka tambaya wannan siffar sallar da ya ka tambaya ina jin kira ga yi ta ka tambaya ko ba haka ba ina jin lalle wannan abin na yi shi ina ma na shayi ne ba so guda ba kuma lokacin nan makara ni ina jin na taso daga daji jami'a ban koyi sallar magariba ba ina tafi a guje da in to dai karatun kai ya faɗi to dama kuma sunna ta tantar da wannan akwai jam'u kun sani dai ko ba haka ba ina jin karatun mu na wancan masallaci mun aljam'u bayna salataini akwai jam'u in ka taho lokaci ya kore ko ko wani abu ya gitta sai kai jam'u sai in tahoran nisan ina tafiya duk ko ina yin sallah sai dauke cewa jam'u zan yi ko ba haka ba kuma jam'u mun san muna ta'khiri muna takadimi ko ba haka ba saboda haka ranar dauke cewa jamu kadiri ne jamu ta'khiri ne kuma jamu ta'khiri ka san dalilin ne ko cikin mu damale karatu mu da gabata da abu dan zai daure ma kai shine mi shine nabi liman da sallar magariba shi sallar isha'i ta zai shi liman yi ko magariba ta zai ko ba haka ba to ya halatta ko da sallah ta saba kana magariba ina isha'i ko ba haka ba ko kana azhar ina al'asar ko wani abu wani ɗayan mu bai same wata sallah ba har wani lokaci ya zo ikhtilaf na sallah sai da tasiri bai da komai wannan ittafaqa alaihi muhaddithuna gaba daya inda duk malam hadisi na ba su da wannan matsalar saboda haka kana iya biya kowa sallah ko da sallah ku ta sabanta wajen adadi kila fahimta wajen adadi to ka san kuma sallah ta ta wajen adadi shine mi ina magariba raka'a uku shi ko yana isha'i raka'a hudu ko ba haka ba kuma lalle ba magariba raka a hudu ko ba haka ba dole in tsaya iyaka inda shida ta ne ko ba haka ba ya halatta sai in tashi in yi niyyar magariba ita in bi mai isha'i a yi raka uku a yi biyu a zanna a miki a tashi a yi ta uku ga uku in yan mikewa sai ni sai in zauna in eh, tahiya kuma in sallami ya halatta zan baka dalili ko ba haka ba in sallame kaga na sallame kaga na kada magariba ta ko ba haka ba kuma ya halatta in tashi in kabbarta in bi mutum in samu raka'a ta karshe ko ba halatta ba sai in samu raka'a ta karshe wannan dukkan littafai sun yi barka in baka wancan sai ya ce a ce mai a ka mutu wanda ya baka sai in baka na kusa kusa in ka hali sunna kake ina jin duk da kila da malaman mu masu zamani ne yanzu ko ba haka ba ko da sun rasu irin su ibnu baz irin su utaymin sai in ce kadiba arfatawa arkanul islami khamsa kadiba na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen don saboda abin da ya sani ce bari in bada shi wasu suna da ahalu hatta da ahalu sunna suna da wata matsala ko ba haka ba wannan sai in ce in ba don haka ba sai in ce ibn Hazm ya yi tahalilin matsalar na ya radar ta geta ba shahi ɗaya ba shahi wajen shahi bakwai yana raddi kuma ba kauli ne ba yana kawo hujjoji daga tabi'ina da sahaba gaba ɗaya amma in ce ma ibn hazm hatta da wasu ahadu suna so ce kai ibn hazm al-mutashaddid ibn hazm kaza kaza kaza kaza ko ba haka ba saboda ba su da insafu mu muna insafu ga ga kowane malami in kai daidai kai daidai in kai kuskure kai kuskure kowa haki shikenan ma min ahadin illa radda wa rudda alayhi illa sabu hadal qabri ko ba haka ba shi wani ko da halu sunna ne ya dace kawai da an ce ibn hazm sai kaza ya kawo da ido shi ba ta yi mai ba ko ba haka ba sai mu ce amma sai in ce tunda shi wannan ina fata kila mai neman dalili na al muhalla ya ka wannan dikal ina da ya kai shahi bakwai ko goma sai ka kai ka duba in ka ce al muhalla zahiri na sai in ce Usaimin ya ba da fatawa a cikin arkan Islam al-khamsa sai kai ta ka duba in ka ce shi ma Usaimin ban san zaka ce Usaimin ba ko ba haka ba sai ka ce Ibn Baz ban san zaka ce Ibn Baz ba in ka ce duk waɗanga sai in ce Albani in ka da shi ko ba haka ba in ka ce Albani kaza kaza sai in ce Ibn Taymiyyah in ka da shi Ibn Qayyim in ka da shi Ibn Taymiyyah a cikin fatawa Ibn Qayyim a cikin Zadu wannan mujalladi na ɗaya kenan na wannan ba wanga na biyu nan ɗauko mujalladi na ɗaya in ka da shi ba ko ba haka ba in ka da su to alhamdulillah ko baka da su ba su sun kace mun ce ai haka ba duk kawo da sun kai da ayoyi da hujjoji ko ba haka ba to ulaika abai fa ji'ni bi mithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u waɗannan su ne na dogara kansu kan hujjoji saboda ka ya halatta ka bi kowace sallah da kowace sallah ka kai kawai kai ka kana nafila ina farilla kana farilla ina nafila kana subahi ina isha'i kana azhur ina magariba kana dukkan wacce ma ba a cewa dalili babu abin da zai ce ma sai ce mai iziya mai risala shi ke na zai ce ma ko sama ya wuce babu ha ko sama ya wuce shi ko ya fahimci ba ya kasa fahimtar wani abu iziya ga da risala gaba na ce kure na ba ku saurara da iziya da risala da karana wanga da tafai an kai su ba don yara yan elementary ko ba haka ba duk su an kai su kuma kowane su zai rubuta ya ce lil wuldani kuma kowanin su ya dauki wata ka'ida ya abin abinda an kai sabani saboda yare da yawa zai kokari ya zabi dan kauli guda cikin sabani da yawa cikin maganganu da ya dauko dan kauli guda din yi sauki ga yara ko ba haka to kai yaro hake yaron da bai ma'a sallah ba to kai shi kake sannan kuma cewar da cikin abubuwan da an kai zabani zai tsamo wacce ma ya sabo daidai ya da zaba wanda ya ga cewa shi a daidai ko ba haka ba yana kila ma da ya dauko ba shi a daidai ba zaɓen tumun da rina so da ana kaza ga alkhul talaqatu la rajata fihi ko ba haka ba babban waɗanda sun kaci ce alfurku laysa dalaqatan kuma suka yi faɗa kai ne suka wa almajiran su faɗa kai ne suka nace cewa alkhulu fasul laysa dalaqan Muhammad ibn Shahab Zuhri babban malami Imam Malik don gurgun kenan ko ba haka ba inda ilimi to malami ne ce haka sannan da Sa'id ibn Musayyib ko ba haka ba duk cikin muwadda da Sa'id ibn Musayyib da Muhammad ibn Shahab su an manyan manyan da Imam Malik hujja da su cikin muwadda ko ba haka ba da duk kauli ya taho bai bai waɗanda to su sun ka tara da la fasul la dalakatan to amma ko ala kulli halin mun ce imam mali ya saba musu ko ko kaza kaza ya saba musu kaga kenan ashe matsalar ba matsalar cewa wanda ya kuɗi ta haikuwa ilimi bane wa matsalar ashe ya imam mali ya ce ko ko littahi ya ce kaza kaza kai ku fahimci wani abu ha hatta da malikiya ku yi hakuri wa Allah hatta da malikiyar da aka cewa kasan nan ban so in ce amma bari in ce ko ba haka ba ko ba haka ba ehen an taho muna ita baibai baibai ta taho muna fi sabilillahi kuma za ku ƙara tabbata haka a yayin da muka ƙara dugunzuma cikin muwaɗa imam malik ta zo muna baibai ko ba haka ba hasali ma mazhabin imam malik wajen mazhabi kashi uku shi ɗaya kashi uku ya zam ɗan magari sun ka kwashi nasu ɗan iraki sun ka kwashi nasu ɗan madina sun ka kwashi nasu sai ka an ce al mazhabul maliki al madani المذهب المالكي المغربي المذهب المالكي البغدادي duk haka yake haka ne to sai zan mu almagaribi ku yi hankuri sai zo mana shi an mazhabin da ta zo mana wadda ba ta biyan nafsi ku yi ko ba haka ba ta biyan nafsi ni biya ra'ayi wannan zan faɗai ko ban taɓa wani ba zan faɗai tana biyan ra'ayi mazhabin malikiya na madina suna biyan nafsi hatta da imam malik in ya magana sun ce hadisi ko aya in yayi kuskure su sun ce mallam muna da hadisi ku tuno hadisin nan da na tsatsaifewa sai sun bashi hadisi ko ba haka ba kai komi yayi sai sun bashi hadisi hatta da hadisin nafila sai da sun ka bashi ko ba haka ba da ta ho zai zauna cikin masalla sun ka ce ba manzo sallallahu alaihi ya ce ko shigo masallaci kar ya zanna sai ya yi ba sai ya raka ya yi tsumo ya tashi ko ba haka ba saboda ya mace tsumo ya tashi kare ma malik ko ba haka ba ba dodo sun ka dokai ba mallami na mai karantar da sunna ko ba haka ba amma shi kenan su ko mazhabin al-maliki al-magharibi sai zo da kawai ara'u tara muna ara'u kuma wannan daga naqilu na mai sharatowa a lokacin da dalibai imam sun kai karatu gari daliban ainihin maghrib akasarin su musamman ibn qasim shi ya dogara akan kitabatul masaili fatawa ka akar maka Allah ya hukunci kaza sai ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya ce a tsatsa bari mutum ya rubuta ga sai shi kenan ba masala fatawa ya rubuta bai rubuta nasi ba bai rubuta aya ba kina fahimce ni amma ni ibn ah, ah, ibn wahab shi ma aboki ne na abokin karatu ibn kasim na hujja ka tambaya ba ra'ayo ba sai za sun ka sabanta kina fahimce ni saboda haka ko ah, mu hujja da kanmu ana biya kowa sallah ina nihim wai dun bambancin sallah raka'a ba isha'i subahin kaza kaza kwacce ba a yi kakka ja da yawa kakka ja da yawa kawai ce ya baka nasu min kitabi ta sunnati shikenan in yace babu as-sunnatu al-kitabu babu ko dan yi kasa ce baka kauli guda na sahabi da ce ba ai yace ba ai in yace babu yo kasa ce tabi ko ba haka ba in yace tabi ce yo kasa tabi tabi ko kai ko na maliki bai samu hujja sai kaulin sai dai a ce malikiya ko ba haka ba ba maliki ba malikiya za a ce kina fahimta kaga wannan duk ashe kaga akwai wani abu amma nasu nasu ingantacce babu wannan magana Allah mu gane yawa saboda haka kana iya jam'u bayan al-maghrib wal isha'i sannan kana iya don ma raka uku ɗinka ka kare ka sallame shikenan ka tashi kila abin dai zai ce ka riga man sallame ko shi da hujja <laughs> kila babban hujja zai ce ka riga sallame wa? to ina ruwanka tunda ba kai ka kawo sallar ba wanda ka sallar ya haka nan ko haka ba shi na da wato kazi mutun kan kaje ni kawai sai ya ce kaza babu kaza ai kaza babu kaza ko ba haka ba Allah ya samu gani ah, masha Allah la waɗannan hudun da suka rage kusan ba tambayoyi ne dai masu gwabi ba guda dai sanarwa ne cewa akwai wani kaset na muhadara wadda malam ya gabatar a masallacin can Usman bin Affan na wajen hakon Idi akwai muhadarar an zo da ita ga wanda yake da bukata sai ya abin wannan kuma yake cewa da Allah malam yaya batun karatun zagul ma'ad da muke jiran sakamakon shawaranku ce Allah ya saka maka da alkhairi ya ba da lada wannan yake cewa wasu duk kamata a ce ana dan tuntuban wasu shi kuma wasu wani babe ne cikin riyadu salihina kitabul mansurat wal milahi ne yake cewa menene fasararsa wannan yake cewa Allah ya kara malam ikhlashi amin yace malam wanda mata ta yi ta ci kwala ta yi kuma ta fi shi karhi ya ga babu kowa mai rabawa ya gudun ya wahala to malam ya dace yayi ya kubuta kaga waɗannan kusan duka ba a zai gaba <laughs> Allah ko akwai abin da za game da zakarar zadul ma'adi sai mu a yi hakuri sai mun sake tattauna in muka shara ai za a bada sarwa insha Allah da duk abin ishara ta basuwa wannan abu na kusan kamu a fara shi wato in misali abubuwa da yawa da lalura ta sosai kila ya kamata ku diba ce in muka fara karatu shekara guda aka yi ya kamata kowa masu karatun adalci ko ba haka ba shekara guda aka yi mai karatun da waɗanda ka taimaka mai karatun ba su fashi ko ba haka ba zungur ba su fashi amma kai mai saurari wata rana ka to wata rana kai zaman ka ko ba haka ba in ka gada maka to in ka gada maka ya zaman ka amma shi da ya sa karatun to dole ya taho ko mi tattasa ko ciyo ko mi dole ya taho don ka san mutum ba ka ce a shekara guda babu lalura ba ciyo ba rashi ba wani abu komi lahiya lau amma ya kamata kai mamaki karatun bai katse ba akwai wahalhalu da yawa ciki an yawa na akai to kamun a saka sai an dube su Allah ta mu gani yawa shi ko wanda ya ci kwala ta sai ya mata hikima ko ba haka wanda ci kwala ta hikima haka ko ba haka ba ko ƙarya kana yi mata ƙarya halatatta ko akwai ƙarairai waɗanda aka wa mata halatatta don wuri uku ana ƙarya ingantattu ko eh, eh, hadisi ya tabbata ko da wajen yaƙi da wajen sulhu da mata tsakaninta da mijinta ko ba haka ba saboda haka ai hikiman maza ba ta karewa ko ba haka ba kamar yadda makircin mata bai karewa Allah ya samu gane subhan wa kitabul mansurati ina jin yadda ayat bai wato a kula da wani abu kila ban cika son kila mutum ya karatu wajen wani malami ba ya zo ya tamban ko ba haka ba ko gyara ya kasu a yi raji ko wani abu in dai na karatu na san dai in dai wanda ka karatu da yarsa da da malami ai ko ba haka ba sai ka ce ka tambayi malamin ka ehem to inda yake inda duka karatu ana karatu da yarsa ne wurare da dama kuma in ko ya zan har da malami to ka ji tsoron Allah ko ba haka ba ka ji tsoron Allah amma kana malami sai ka je ka tambayi malamin ka Allah ta mu kiyaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu